الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحياة كلها واعلموا أن الحياة كلها تدور في فلك الإسلام فلا يترك الإسلام المسلمون طرفة عين فلا يترك المسلم إسلامه طرفة عين لأن الإسلام هو منهج الحياة ولقد خلق الله الجن والإنس لأجل الإسلام قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله ما من أمل يعمل به المسلم إلا والإسلام دخل فيه يقول الله تعالى في محكم التنزيل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أيها الأحباب احذروا كل الحذر أقوال أعداء الإسلام الذين يكون لفصل الدين عن الدولة إنه كلام خبير جدا جدا وهو كلام العلمانيين الذين يسمون اللادينيين الذين يقومون فصل الدين عن الدولة قال الشيخ الألامة صالح الفوزان رحمة الله عليه العلمانية كفر والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة والذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط فهو لا شك أنه كفر وإلهاد وأما الذي لا يعتقد هذا بل هو يعمل به فهو مخطئ عاصم لرب العالمين فالإسلام هو الذي ينظم للمسلم حياته في كل شيء في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المنام والزراعة والتجارة والصناعة والقيام والقعود وحتى في قضاء الحاجة الإنسانية وما دون ذلك فلم يترك الإسلام المسلم شيئا إلا وقد بين له ماذا يعمل فيه ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي شرع لعباده الأحكام وحد, وحد لهم الحدود وحذرهم عن انتهاك حرماته وتوعد عليهم على التعدي بشريعة الله عز وجل قائلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون احترموا إسلامكم ولا تتساهلوا ولا تتركوا يلعب أعداء الله أعداء الإسلام ويجرونكم على إهمال ما هو أهم لكم في إسلامكم واعلموا أن أخذ بطاقة الانتخاب وتجديدها والاهتمام بها أمر واجب على كل مسلم بلغ حد المطلوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك يا عباد الله يتحتم على كل مسلم على كل واحد منا أخذ بطاقة الوطن كبارنا وصغارنا ذكرانا وأنثانا فلا ينبغي إهمالها إهمالنا إياها وكذلك أخذ كل شهادة أو ورقة لها علاقة بحياتنا ودولتنا وبلدنا وحينا ودراستنا وتجارتنا ومركبنا ومسكننا وحياتنا كلها يجب المسلم ألا يهمل في هذا لأنك لا تدري متى ينفعك هذا واعلموا عباد الله أننا لسنا نعيش وحدنا في نيجيريا محضا وإنما نعيش مع غيرنا ويدعون أنهم أكثر منا عددا وأعلم لنا بالثقافات كلها ويرون أن هذه الدولة دولتهم ونحن غرباء ومع ذلك كان لهم دعم من الغرب على مقولتهم هذه أو الدول الغربية الخافرة أيها المسلمون ماذا أصابكم وما أقل اهتمامكم بهذه الأمور واعلموا أن من لم تكن له بطاقة الانتخاب فليبادر إلى أخذها وتحصيلها وتجديدها نرشه أو لم نرشه سيرشح رؤساء يقودوننا فما لنا لا نرشح نحن بأنفسنا من يرئيسنا ويسودنا وليس لأحد منا أذر من الله عز وجل اسمعوا جيدا أيها المسلمون وليس لأحد منا أذر من الله عز وجل أن يقول انتخبنا أو لن ننتخب فينتخب وهذا قول بلا فائدة وقد عرفنا بذلك وأمرنا بالترشيد وقد قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وعاجله يا أبو سمي باين قول الله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi mu sani kudu ba mu sai tana magana akan cewa rayuwar musulmi dukkan suna kewayawa a cikin falaki na musulunci addinin musulunci bai bar ma mutum kafa allura ba sai ya faɗa mawa da za ka yi addinin musulunci bar musulmi ba kiftawa ido ga abin zai fa sai musulunci ya faɗa wa mina za ka yi saboda musulunci shine tsari na rayuwar ɗan adam baki ɗaya hakika Allah maɗaukacin sarki ya halarci jinsi na aljani kuma Allah ya halarci jinsi na mutum don su bauta don musulunci kawai babu abin da ya sa Allah ya kawo kuma sai don musulunci musulunci ne ya tsara ma duk abin da za ka yi ya ku bayin Allah babu wani aiki da adam zai aikata a duniya Fati addinin musulunci yana da sai yana da magana duk abin da za ka yi duniya inda kai musulmi ne musuluncin yana da baki ciki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai ya ce ya rasulullahi ka gaya musu lalle sallata da yanke yanke da nake yi da rayuwa ta baki ɗayanta da mutuwa ta baki ɗayanta dukkanin su lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu Allah bai da tarayya a cikin waɗannan abubuwa wa bizalika umirtu kuma da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk musulmi shi ma dole wannan shine maganarsa ya ku yan uwa ba ku ya manzon Allah sallallahu ku yi hattara da maganganun makiya addinin musulunci waɗanda ba su son musulunci kuma ba su masu yi ba su yi waɗanda suke cewa a raba addini daban daula daban addini daban hukunci daban addini daban gwamnati daban ku yi hattara da waɗannan maganganun wallahi maganganun makiya addinin musulunci su ne waɗanda ake ciba ilmaniyi ma'ana alladiniyi waɗanda babu addini aƙida su babu addini shehin malami na duniya shekh salihul fauzan Allah shi masa rahama yake wannan aƙida ta ilmaniyanci kafirci kafirki. wannan ita ce faslu din an daula raba addini raba masallaci raba duk abin shari'a addini da gwamnati da hukunci malai ce duk wanda ke kudurta wannan a zuciyarsa wannan mutum kafiri ne duk wanda ke kubarcewa addinin musulunci bai da magana cikin mu'amala duk wanda ke da aƙida cewa musulunci bai da sai cikin aure musulunci bai da magana cikin kasuwanci musulunci bai da magana cikin noma malai ce wannan mutum kafiri ne duk wanda ya ce addinin musulunci bai da sai bai da magana cikin hukunci addinin musulunci bai da magana cikin siyasa addinin musulunci ya taƙaita cikin masallaci dai ko cikin ibada dai malam ya ce wannan magana kafirci wanda ya kudufa wani cikin da kafiri ne amma wanda shi yana yi bisa kuskure yana faɗi bisa kuskure amma bai kudufa wani cikin rayuwarsa ba to wannan suna ne mai sabon Allah sai ya tsaya gaban Allah Allah ya tambaye shi me yasa ya faɗi wannan magana ya ku ya uwa musulmi ku sani musulunci shine tsari na rayuwar musulmi baki daya a cikin kowane irin abu musulunci ya tsara musulmi da ya zai a wurin shan abinci a wurin shan abin sha a wurin sa tufafi a wurin kwana a wurin noma a wurin kasuwanci a wurin sana'a na kere-kere a wajen tsayi da zama har da wurin biyan bukata ka kewaya makewayi ka ɗauki ruta ka kai musulunci yana da magana ciki ya ci ga wanda za ka yi har da abin da bai kai wannan ba ya ku bayan Allah musulunci bara musulmi komai ba ba sai ya bayyana wa yaya zai yi ciki malam mai ahadari Allah shi masa rahama ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan baya halatta ga musulmi baligi ya aikata kowane irin aiki babu aikin da ya da suke ba sai ya san hukuncin Allah cikin abin nan abin za ka yi ka san hukuncin Allah sannan ya ce in baka sani baka sami malamai sannan in za a koyi da malaman nan ka yi koyi da masu biya sunan manzon Allah sallallahu alaihi ya ku uwa musulmi ku sani lalle addinin musulunci shi ya tsara mana rayuwar mu kuma saboda shi muka zo duniya kuma bisa ga aikin shi muke yin aiki duk wanda ba haka ba to wallahi ya gyara fahimta addinin musulunci har da kwanci kwana bai bar maka ba ba sai da faɗawa wa za ka yi ya ku bayan Allah ku mutunta musulunci ku darajanta addinin ku na musulunci ku ɗaukai da muhimmanci kada ku yi saku-saku ku bari makiya musulunci su wasa da hankulan ku har su a ku akan ku dinga sassacewa kuna yin wasa kuna yin jiwa da abin da yake da muhimmanci gare ku ya ku bayan Allah ku sani an sakatin zaɓe da sabunta shi da kula da shi da kakkaɗa ne kuwa duk inda yake wannan wajibi na da duk mutum da ke rayuwa a najeriya ya ku yan uwa musulmi duk mutumin da ya kai shekaru ya amshi wannan katin wajibi na ya amshe shi saboda musulunci ne ya umarce ya amshe shi dalilan da suke da yawa na ƙwa'ani da suna da yawa akan wajabcin mutum a shikacin zaɓe don mi saboda da shi na haka iya taimakon addinin ka na musulunci ka zaɓi wanda haka da shi ne za ka zuwa ka zaɓi wanda in Allah ɗanyi gaba na ya tambaye ka wanda ka zaɓa don mi da ka zaɓe shi sai ka kare kan gaban Allah in kuma ka koma baya ka ce ai da in zaɓa da ka in zaɓa wannan duka zaɓe za a yi sannan wanda magana ta ka sa imuni ita ku wannan iya tahi muni dole ka shiga ka ce ka samu larafin ka zunubi ya ku uwa musulmi ku sani ya zan wajibi ga dukkanin musulmi ya je ya an katin zama ɗan ƙasa da manyanmu da ƙanananmu da matanmu da mazanmu har da wanda an ka aihuwa yau sun ce ana mai sai sai ya amsa ba shi ba dukkanin wata karda duk wata satifiket wata ke da alaƙa da rayuwarka duka take da alaƙa da ƙasarka take da alaƙa da garinka take da alaƙa da unguwar da kake ciki take da alaƙa da karatunka take da alaƙa da kasuwancinka take da alaƙa da abin hawanka take da alaƙa da gidanka da kake zaune kai da rayuwarka baki ɗaya duk wata karda wadda aka zo a amsa mutunci ya wani baka kai tashe don mi saboda baka san inda za ka maka unwani ba akwai inda za ka da ita sai ta unwane ka ta unwane addinin ka akwai inda baka da ita wallahi baka da unwane ya ku bayan Allah ko wannan ku ya sani masu biye social media sun ji abin da ke faruwa kiristoci sun ga sun gama mitin wanda zai shiga social media sai ya da kansa zaɓe ne ya shiga ba ko kun sani ko ku sani ba saboda su shiri na sun kai da dama ta samu za su wa addinin su aiki to kai mit kai ka ba za ka yanka ka aje ba don dama su sauka wa addinin ka aiki ba ina magana cewa ku zaɓi wani ko ku zaɓi wani bane abuna wanda ya rataye ka aishi abun ka ka aje don kan lokacin ya wuce baka da ita dama ta taho baka da addinin za ka yi ya ku yan uwa musulmi hankalin mu ya dawo kan mu cewa mu sani cewa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba mu ji karewa cikin ta ba ba musulmi zalla ka rayuwa cikin ta ba kai balma waɗanda muke tare da su suna da awaci cewa sun yi mu yawa sun ce muna rubuta sunan tumaki da awaki a cikin sunayen da muke tuma da yawa haka suke faɗi suna da awaci cewa sun yi mu ilimi na kore bangare suna da awaci cewa ƙasa ta fita mu baƙi ne amma duk da haka kuma ana samun ƙasashen waje kafin suna kama musu kashi suna taimaka musu amma sai ga da yawa daga cikin musulminmu sun yi watsi da wa'annan abubuwa wani ma sai ka yace mi amfanin gwamnati wani ka yace mi amfanin hukuma an ɗauke yin mashin na ganai ba a taimaka min na a guna ba mi amfanin hukuma ta banda babu ruwan sha mi amfanin hukuma ta banda babu kaza wallahi wannan ba shi bane addinin ka na musulunci za ka kula gobe kiyamarka ka abin za ka wa addinin musulunci ake shi ne aka magana wannan damar tana zuwa gare ka wanda wannan katin wa'annan takardu su ma amfani in ba ka da shi wallahi ba ka da amfani din da bibiyar kalamun kiristoci a cikin cocin su suke yi sai ka sani shiri na suka wa addinin musulunci amma mu musulmi mu yi kwanto. jama'a kun sani katin ga an sami lokaci lokacin ya kare kara mai na hankali mun yi ta mitin da su shugabannin kare kaga suna cewa don Allah ku faɗa mutane a masu sai sun kasa zaɓen da an tsere muna wallahi abin da zai baka haushi za ka duk kasashen kudu sun yi mai na kafin za ka iske kano ɗaya a cikin arewa ta yi kudu yawa duk wanda yi wa'annan alƙalumma da aka saki kwanan baya na kafin zaɓen da ya san musulmi wallahi akwai ƙalubale gare mu wallahi jama'a ko yanzu masallacin da yanzu an ka so an ka ci a ruhi kowa sai ya bi kafin zaɗe dai ko sai ya ɗauko wallahi wasu ba su ne ko mutanen ga musulmi na yan uwan mu suna ta ku sai ku yanka ku sai ku yanka amma har yanzu mutanen mu suna sun yi wasi da abu suna waɗanne amfanin siyasa an bu mu da yunwa an ban mu da rashin zama lahiya ne ta a aka sai ka rike mana dama na zuwa ka zaɓi wanda kana ganin cewa zai shiga cikin wannan matsala dama na zuwa ka zaɓi wanda haka amma in ba ka da shi ba ka iya zaɓi wanda haka so wallahi dan ba abu da kai zaɓi in ba ka da shi wannan cewa ko ka za a wa ake yi babu ruwanka wallahi dama na zuwa wanda in ka jima wallahi fi za kai da izinin Allah ya ku yan uwa musulmi idan hankalin mu ya addini musulunci ba wa addini bane wallahi mu mun sani mu da mu da kai tawali wallahi akwai inda ka tsaye ka gudu kan fara da gana bai kawo akwai inda ka tsaye kawo katin kawo katin da aka gare ka shaidar cewa ka yan Najeriya ne wallahi katin zabe ba so an ka burge wuce yan uwa musulmi irin wani katin mutum kai wasa da su ya kamata ce kullum kana da abu da cikin amma sai ga musulmanmu ba su ko kula da irin wa'annan abubuwa ya ku yan uwa musulmi ku sani duk wanda bai yanki katin zaɓe ba akwai lokaci sun ba da lokaci yanzu ana na ana yanka ya sai mutum ya sai yanka ya sai ya karba wanda ka sabunta ya sabunta an bude sabbin ruhunoni mutum ya zaɓi irin wanda ya kasko ta kusa gare sai ya zaɓa ya sai a sake mai a mai sai shan ana yin hakan sannan bayan haka ne yan uwa musulmi akwai masu miyagun maganganu da cewa ko mai zaɓe ko kan mai zaɓe zaɓe yi za a yi eh yi za a yi mana amma kai ni a gudunmuwa ka basuwa wani irin gudunmuwa ka basuwa wanda in ka ce gaban Allah ka tsaya tambaye ka miya za ka basuwa ya ku yan uwa musulmi mun sani sarai cewa Allah shi ne malikal mulki Allah ta'ala ya faɗi cikin kotu Ali Imran Allah ta'ala ya ce ma annabi ya faɗa ma duniya gaba ɗai ko magana annabi ya karanta ta ya faɗe tun daga lokacin da aka saukar da ita har kiyama ana karanta ta wallahi kuma wallahi ba ta ba. Allah shi ce malikal mulki qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir duk mai karatun tafsiri ya fahimci sababul nuzul wannan aya ya saukarta ya ga inda ka saukar da ita ya san wallahi wagga aya yi gare ta saboda ka Allah da kai ne yace ka ce musu ka faɗa musu Allah shi an malikal mulki duk wani mulki da gani wallahi Allah ka ba sai ko na ina nan ko mulkin ƙasa ko mulkin jaha ko na local government ko na unguwa wallahi Allah naka ba sai kada ka ɗauka ba Allah ka ba sai ba sannan ina ba sai ga wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama sannan ina sance shi ya ɓace shi ga wanda ya ga dama ba wanda ya ga dama ka ɗauka haka aƙida ita aƙida musulunci wallahi jama'a Allah muna roƙonka da sunayenka Allah darajar wannan aya Allah albarkar wannan aya Allah ka zawo shugabanni ya ƙware Allah ko ba su ma gani da idan mu ba Allah in wa'anda annan ba na ƙware na ba Allah dukkan jai su kama na ƙware ya ubangiji amin ya Allah in ku su an alheri gare mu su an dabbare Allah ka tabbatar su ka samu ne zama alheri gare mu ya Allah zuka ta da suke ya Allah muna kai kuka gare ka ya Allah ka tausaya mana ya Allah masu kishin kasarka Allah ka ba su shugabancin mu masu tausayin kasa ga masu ci gaban Allah ka ba su mulkin mu Allah duk wanda bai son ci gaban kasa kowa ne ne ya Allah Allah ko bi karhi ne Allah ko bi kuɗi Allah ka karya shi Allah ka ba wanda ka sai kasarka wanda ka kishin amur cikin hada da kake yanzu ga da bala'in da kake cikin Allah ka ba mu mai tsawo mu cikin ya ubangiji Allah mun sani da hannunka ne da waɗanda ba suke faruwa Allah ka za mu alheri Allah ka kawo mana alheri Allah mu roƙe ka da sunayenka duk wanda ya faranta mana rai cikin harkar masallacin ga ya Allah ka faranta mai dunya da lahira Allah wa'in suke mana aikin ga Allah ka saka musu da alheri Allah ka haske haske kaburin uwayensu su ma Allah ka haske cikin kaburansu ya Allah marokar sunayenka duk wanda ya sa lera ka cikin aikin da Allah ya saka mai da alkhairi sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa man qumtu la ilaha illa anta